أعوذ بالله بسم الله وعلى بركة الله الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه والذين اتبعهم بإحسان أما بعد يوم الأربعاء ترى قوة سفر هجرانا دبو دا دريه دا تلاتين دا بيد daidai da sha ɗaya ga watan sha biyu 2013 za mu yi karatu na arba'in da shidda a cikin ishiriniya a kan yabon annai Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. A karatun da ya gabata, mun so mafassara baiti na khisalu tuka wa dini kad a tilahu wa ihsanuhu ma zala sabu adalahu amma mu isuwa ba sai aka samu matsala ta dokewar waya. to shi ne yanzu za mu taso wannan baiti inda yake cewa khisalut tuka wa dini kad jumi'at lahu wa ihsanuhu ma zala yashab adlahu wa ma fi idaman kana yajhadu fadlahu قد عنا بإجماع على أن مثله ma الدهر لم يخلق ولا yi يخلق شريعته لم يبه آوي لذلها عديته لا وابل مثل بلها فضيلته لا ناهد لمحلها قبيلته خير القبائل كلها وموطنه أزكى البكاء وأشرق أتن كراتن دي ya gabata wanda shine baiti mai bi shine bayani akan cewa Allah ya hukunta duk gaba ɗaya manzanni su sun tsere matalikai Allah shi ko manzo Allah sallallahu alaihi shi ne tsere matalikai shi ya tsere ma manzanni gaba ɗaya balle sauran talittoci gaba ɗaya zancen Allah tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd a wani wuri ولقد فضلنا بعض النبيين على na dawo da زبور to shine ne yake cewa khisalud tuka ɗabi'u khisalud duna ɗabi'u wa'anda an na duniya wa dini da lahira qad jumi'at lahu gaba ɗaya an tattara su ga annabi sallallahu alaihi wasallam nurina ta khisalut tuka wal birri minhu tu'allimat gaba ɗaya an tattara su an ba shi komi na duniya da lahira bayan haka annabi sallallahu alaihi sallama wa ihsanuhu ihsaninsa ma zala bai gushe ba ya yana abuce yana tafi da adalahu sama ana tare suke wannan umarnin Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan kaga wannan umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala to shi annabi sallallahu alaihi wasallama sa da adalcinta tare adalcinsa tare suke tafiya man kana yajhadu fadlahu wanda ke musun daraja annabi sallallahu alaihi wasallama cikin musulmi a awa mafil ida ko cikin abokan gaba babu mai musun darajarsa sun sani domin abu jahali duk ƙayyasa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi inna Muhammadu allah sadiqun wallahi haƙiƙa muhammadu mai gaskiya ne sai dai mu da banu hashim mu Shawa da Banu Hashim cewa ba wani abu da za su yi hace muna iya iri ne mun zan iri guda amma sai dai matsala wahayi ya zo musu ga sama mu ko ba mu iya wannan ma'ana abin ba aiki ba ikon mu bane don haka to nan ba za mu bi su ba nan kan amma dai duk abin da sun kai muna yin iri ne kaga wannan hasada ce kawai to ma fil idaman kana yajhadu fadlahu kada ana mun yanke bi ijma'in da ijma'in malamai ala anna mislahu cewa haƙiƙa irin annabi sallallahu alaihi wasallama hari matukar zamani lam yukhlaq ba a talici irin sa ba wala huwa yukhlaqu ba talitta iri ne za a yi ba don kakka jira shari'atuhu shari'a annabi sallallahu alaihi wasallama awil lidilliha tun mai taro kai ga innuwarta lam yadhha ba zai ji hanci ba hadiyatuhu kyauta annabi sallallahu alaihi wasallama lawabilun wane ma kaɗin hadari misla ɗan yayi ko da irin yayyahin kyautan ma'aiki yayyahin kyautan ma'aiki ma kaɗin hadari ba zai iya ta ba fadilatuhu daraja annabi sallallahu alaihi wasallama la nahidun ba wani mai zabura li mahalliha zuwa ga wannan daraja ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zuwa ga matukarta kabilatuhu kabila annabi sallallahu alaihi wasallama khairul qaba'ili kulliha duk ta hi kabiloli gaba domin hadisi na ibnu abbas annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa haƙiƙa Allah ya talice talittoci inna Allah khalaqa al-khalqa faj'alani min khairi qurunihim thumma takhayyara al-qaba'ila faj'alani min khairihim qabilatan ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم sallallahu alaihi wasallam hakika Allah ya talaci talitta ya sanya ni ni ne mahi alherin karnoninsu gaba da kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas sannan Allah ya zaɓi ƙabiloli kuma ya sanya ni duk ƙabila ta ba irinta sannan ya zaɓi gidaje ya sanya gaba ɗai ba irin gidanmu sannan ya sanya ni ne ne su ga rayuwa kuma ni ne su ga gida sallallahu alaihi wasallam to shine ce qabilatuhu khairul qaba'ili kulliha wa maudinuhu bagire ne wurin zamansa azkal biqa'i gaba dai wurare bi gargari gaba dai ya hisu tsarkaka wa ashira kudu ya hisu haske wurin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna musamman makka da madina mazayahu biyun annabi sallallahu alaihi sallama da fifice fificensa jam'u maziya kenan bahiratu sana masu mayyanannen haske ne masu rinjayen haske ne bil isra'i saboda isra'in da aka yi da shi sajayahu da biyun annabi sallallahu alaihi wasallam wa hayar raudu su ma akwa dama gaba ɗaya fi ga innuwarsu wal jana da abin ɗiba idan ka shiga fadama ka sha inuwa kuma ka sha abin da a cikinta annabi sallallahu alaihi sallama ga irin tausaya da zai ma kuma ga irin kyautar da zai ma da hankuri da kai sahaibu giragizai waɗanda suke suna iya zama khabari ga mubtada na mazayahu kenan mazayahu darajoji annabi sallallahu alaihi wasallama bil isra'i bahiratu sana sajahu wa haraudu fi dhilli jana gaba ɗaya wannan sai zan ba shi ne labari ba sai zan saha'ibu kenan darajojinsa saha'ibu giragizai ne da yawansu da zubowarsu tahami suna zubowa da ƙarhi duk ragabi da uban kwaɗayi walmuna da gurace-gurace ko kuma saha'ibu maimakon ya zan khabarun li mubtada shine mazayahu to yana ya zama wa khabarun li mubtada in mahdufin kenan hiya su wayancan da na annabi sallallahu alaihi wasallama sahaibu giragizai ne ta hame wa'anda ke zubowa da ƙarhi bin raga'ibi ga abubuwan kwaɗayi walmuna da gurace-gurace qabayahu hukunce-hukuncen annabi sallallahu alaihi wasallama ƙawabibu to wannan wahayar haƙƙo fiddini wa duna jumla ce itiraliya wahayal haƙƙo su a gaskiya fiddini wa duna duniya da lahira to hukunce hukunce annabi sallallahu alaihi wasallama qawabibu takubba ne waɗanda tafrel hama suna katsar tukullu makkai auta ta'allaku audin nan ma'ana gare ta auta ta'allaku kuma suna haskaka waɗansu tukullumai yankai waɗanda suka musulunta a wata nusa maimakon ta ta'allaku Bilhamza, shi ne ta ta'allaku bil ain kenan au ta ta'allaku kuma su ta kubban yadda suka katsa tukullumayyan kai au ta ta'allaku suna laƙewa ga kan Asara makahiri abu ga kai na takobi ko wani abu na makami ya laƙe mai ga kai bayan haka ya ce yunassu biha hukumun ana ɗaukakar da hukunci biha da waɗannan al'amurra na hukunce-hukuncen annabi sallallahu sallama wata ƙura'u kuma ana karanta suratun sura sura a cikin alkur'ani akan hukunce hukuncen annabi sallallahu alaihi wasallam da hukunce hukuncen na ai wasnanun wanda shike mai kwana habba ya falka shine kahiri ko marafka ne ko kuma mai kwanan zuciya wanda bai san shari'a ba ya falka ga hukunce hukuncen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wa hajja saruratun sanadiyya hukunci hukunci annabi sallallahu alaihi sallama ne wanda bai taba hajji bai ya zo hajji saboda yana cikin shika shikashikan musulunci sannan ga irin garabasar da aka samu kwazzo bai yi alfasha ba bai aikin sako ba ya dawo kamar radda mahaifiyarsa ta haife shi wale ya mu kalbun da yake ya batun masu hajji kuma sai ya sake dawa ya ce wale ya mu kalbun ina da wata irin zuciya zuciyata tana rataye ga mahajjata ɗin nan fa amma wafil hayyi suratun amma gangar jikina tana cikin ƙabilata haka lalle zuciyata tana can wurin masu hajji don na san da sun ƙara hajji za su ziyarta nai muhammad sallallahu alaihi ko kuma su fara ziyarta don haka zuciyata na can jikina ɗaya annan da na samu iko da na bi su ƙo'audi kamar wani ya tambaye shi to ya kai kake zamne nan yace qu'udi zamana wa qad sara alhali masu hajji sun tafi daruratun ba don sona ba wannan zaman da nake yi na matsuwa ne bufis sadari kalbin kuma akwai zuciya a cikin na, wanda shi zuciyan nan la ya zalo bai gushewa harraƙo. ana ta ƙwanƙonar wannan zuciya ta saboda tana son ta zo wurin hajji din har ta zirci annabi sallallahu alaihi ko kuma wafi sadar kalbun la ya zalu yusharriqu maimakon harriku la ya zalu bai gushiya yusharriqu yana dibin gabas yana huskantar gabas domin shi mutumin yamma ne andalus kenan spain annabi sallallahu sallama kuma yana gabas to zuciyar tashi tana dibin gabas alhafi ya kai cin bakin ciki na liƙalbin ga zuciyar da laɗabi ba lida'ihi babu likita ga ciwon zuciyar ba magani siwal ƙurbi sai dai ta sa in ta samu kusanta min nuril huda ga hasken shari'a wa biya'ihi da hasken shari'a shine annabi sallallahu alaihi wasallama wal mustafa lillahi shi zaɓaɓɓen Allah ne min an biya shi cikin annabawa ne ya zaɓo shi makanatu hufil mursali na aliyatu ƙawaɗi'u abubuwan da ke hane-hane na zuwa na madina na hazar dahar wannan zamani da ke hana min duna liƙa'ihi ta rashin haɗuwa da shi to ƙawaɗi'u abubuwa ne na hane-hane tumazzaku waɗanda ke kece a hana abdulu'i Tsakar tsakarkanin awazzai ma'ana tsakiyoyin awazzai suke kecewa nau ila kam hayyo shi ne warabbi mutalici na sabiƙun ya riga sabiƙa ba'ihi da hukunci ne hayyo shi ne nake fatar yanzu hukuncin Allah ya gabata ya rigaya in Allah ya kaddari zan zo zan zo in Allah ya kaddari ba zan zo ba zan samu zuwa ba amma o allilu kalbi ina lallashin zuciyata haka za haka din bi raja'ihi da cewa ina fata yanzu ka anni adari kamar dai cewa na san ma zamanu baƙa'ihi menene lokacin da zuciyata za ta wanzu ma'ana me an kaɗi ban min kamar dai na san me an kaɗi ban min cewa ina fata cikin abin da an kaɗi ban min in samu ziyarta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabihun bi al aishu al aishu rayuwa bimisli ta iri na ƙabihun tamuna na duna liƙa'i a ce bata gamu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba to inni haƙiƙa ne kuma yanzu haka la mushfiqu wallahi ina jin tsoro min bagatil manuni kan mutuwa ta yomin afke kan mutuwa ta taho min dum bakatatan sadaqatul hawa na gasgantar da su ga kalbin zuciyata ma'ana da gaske nika son annabi sallallahu alaihi wasallam na gaya ma zuciyata gaskiyar son annabi sallallahu alaihi wasallam falam arda ban yadda da zura hukakin ƙarya na so ba mutum ya nuna yana so amma ba gaskiya ne. wa akhlastu na tsintsantar da na tsarkakar da damirahu abinda he cikin zuciyata fi hubbin rasuli gaba ɗaya son annabi sallallahu alaihi sallama ɗai ne ni tsintsantar suwa shi ɗaya nake so Walamma lokacin da alhadu kalbi debe-debe hararon zuciyata ra'at suka ga nurahu hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da na ji cikin zuciyata na ji haske ne cikin zuciyata ƙabaltu sai ni damƙi ainanal unsi zuru ragwama ta ɗiba kewa hatta a zurahu sai da ma ne ziyarce shi cikin milawa ta tunanin soyayya da shi sai da na ji gashi na ziyarce shi ni kaddara gani nan ni mila gani nan ga kabarinsa ha ana gani mafsudul hawa ina wanda ya shinhida sunai ga hili babu wani ɓoye-ɓoye mutashawwiqu ina mai begen son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wata nusa maimakon ha ana mafsudul hawa mutashawwiqu fa qalbi khifaqun zuciyata tana wacce take tana rabramniya wadam iya wadam imu raƙiƙu shi ko hawa yana ya salili silili faƙalbi hifaqun faƙalbi faƙalbi hafaqun wadam imu raƙiƙu ma'ana zuciyata tana yawan bugawa daga hafaƙu ne sannan hawaye na silili gaba ɗaya ya tsinke saboda tunanin soyayya annabi sallallahu alaihi wasallama mata zukira duk sa'ad da aka ambaci audanu hubi gargadi ne wuraren annabi sallallahu sallama inda yake sabka ya zauna wa rubu'uhu duk sa'ad da an ka ambaci gidaje ne ta wahama ha kalbi sai zuciya ta gaba ɗaya sai ta zace su ta mile su faza da nuzu'uhu sai begen su ne ya ƙaru wa kaifa yudawa ya za a yi maganin ƙarihu fa'adin mai rauni na zuciya in yamsassun karhum faqad massal qauma karhum mithla karhum mithlu wa tilka al-ayyamu dawlaha bainan nas to shine ce wa kaifa ta yaya yudawa za a yi magani ga karihu fu'adin mai rauni na zuciya tastahillu dumu'uhu wa'anda hawaye ne suna zuba matala habarkun duk sa'ad da walƙiya ta walƙa aumata na auraku ku sa'ad da duk kurciyar gamje ta yi sauti na kukan da take yi duk sa'ad da gaba ɗai walƙiya ta walƙa zuwa madina ko ni ji wata kurciya a nan garin mu ta yi kuka sai na ji wani irin rauni na zuciya to ya za a yi a yi maganin wagga zuciya da a haka au ya hifu ko ko ƙwanƙonar zuciya ya sauƙaƙa lalle ƙwanƙonar zuciyata ba zai sauƙaƙa ba raunin zuciyata ba zai sauƙaƙa ba abinda a sauƙi shine in gamu da masoyina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma lokacin da lailu shujuni dare na bakan ciki da ja yayi duhu wa as'asa yaddada jan duhu shi wannan dare can بالليل إذا أفأس ولم أرى بنغ lil asbahi ga للأصباه ne fihi ga wannan dare ko kuma minhu daga wannan dare can wasurhi idza ta nafasa raja'i dan mahata da fatata wa khaba gaba ɗaya ya yi rubushi fila Allah wa fi asa a cikin zato da tsammani ya yi ta faɗin la'alla da asa ɗin nan la'alliya arwabin da zai kuntu azma'u wani asa zamanin ya danu bihi wa la'allama wani wuri asa durru min kalbi yuzahu bi naf'ihi to ne ce da mahata da zatuna da tsammani gaba sun taɓe fi la'alla wa fi asa Kasan fu'adi na kasa zuciyata baina shauƙiya tsakanin rabi tana begensu wal asa rabi kuma tana damuwa kaza ka ai haka yadda nake almustahamu duk wanda an ka ɗimautarsuwa ga su almuhaqqaq wanda an ka tabbatar da ɗimautarsuwa ga su to ya kunu kaza ka ya kunu haka yaka kasancewa yadda nake a wata nusa gaba ɗaya daga ƙasamtu ɗin nan ƙasamtu fa'adi bai na shauƙiya wal'asa. asa ka za ka ya kunul mustahamul muhaƙiƙu gaba ɗaya a wata nusa yadda ya sa mai qasamtul hasha baina talahufi wal asa fadam iya tahami wal jawanihu tahfiqu ma'ana qasamtul hasa hasha na kasa ɗiyan ciki na baina talahufi tsakanin baƙin ciki wal asa da damuwa fadam i hawaye na tahame suna ciyaya wal jawanihu haƙarƙari na ta ku suna bugawa suna mutsurniya kasiri yawan bege na kalilun dan cito ne nake fi jalalata sai da in an ka dibi girman shugaban sallallahu alaihi wasallam ya jillo ma'aiki ya girmama waya ya alu ya ɗaukaka ya hi ƙarhin an qasidul muqassid da duk waƙa wani mai waka. da Allah ina fatan wa bazlul wus'i bayar da ne gwargwadon ƙarhi na ga yabon ina fatan ya zanji hudul musaddidi ƙoƙari ne na wanda ya daidaita ma'ana wanda ke ƙwarƙwarin ya daidaita ya yi aiki na ƙwarai. Ƙasidi waƙa ta mu'addin yana bayar da ba'ad haƙƙin Muhammadi sashen haƙƙin Annabi sallallahu alaihi salama. wa anna qaqa wani duk wani mai hurci ya rumu ke nema ke nuhi ma ga zuciya ta alhasura cewa ya kange gaba ɗaya ya taƙaita lil kulli ga dukkanin darajojin annabi sallallahu alaihi wasallam ai ko ne ma bai yi balle har ya takaita ma gaba ɗaya ya tattara darajojin annabi sallallahu alaihi wasallam ayalla arrakabu yanzu ayari na raƙumma kamar ka ce yanzu jirage almugiddo su wannan ayari na raƙumma masu gaugawa ila minan zuwa ga mina shin yalla haƙan da gaske an rakabu ayari almugizu masu gauga ila minan zuwa ga mina shin tabbas an bu almugizu ayari mai gaugawa ga dasun zan ila minan zuwa ga mina haƙan da gaske ne haka ne wai yanzu suna can mina amma ga nan gida wasaru kuma wai waɗannan ayari arrakabul mu'izzu din sun tafi ilal qabril mujallali zuwa ga kabarin nan sanannen kabarin nan almujallali wanda an ka kewaye bisana da haske wanda duk wasu za zaka ga wasu an samu zabani amma tabbas annabi sallallahu alaihi wasallama nan inda an ka ce yake nan yake sallallahu alaihi wasallam hani allahu ina yi musu murna congratulation ya tabbata gare su wallahu Allah ya lufu ya tausasa baiwa ni gare ni anani taukidi ne taukidi ne ga ya'u din nan ta ta li nan mutakallim din nan nan yana ƙara ƙarfafa yana neman Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa baiwa kusaraya raya gwargwadon na da nake yi salamun to amma sai ce wal ayyamu alhali kwanuka tamɗulu suke jirkin tasuwa bilmuna da gurace-gurace na amma dai kusaraya gwargwadon iko na da nake gwargwadon ƙarhi na abinda zan ba wa dan nan da nake salamun gaisuwa nake miƙawa dan nan ina andalus nake miƙa gaisuwa wata irin gaisuwa kama habban nasimu kamar yadda iskan mai ƙamshi ya surunta ya buga almuftiku wanda shi wannan iskan gaba ɗai ya ƙamsasa ko'ina ya ƙamsasar da ko'ina to irin wannan gaisuwan nake basuwa ko kuma almufattaku wanda an ka ƙamsasassuwa can almufattiku wanda ya ƙamsasa da kansa ko almufattaku wanda shi iskan na jijjihi mai taushi an ka kamsa sassu wato irin wanga gaisuwar nake miƙawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salamun ina miƙa ban gaisuwa alan nuri ga haske sa'akum min Allah nurun wa kitabun mubin allazi ja'a bil huda wanda ya zo da shirya. salamun ina miƙa ban gaisuwa alal badari ga sha hudun wata almusamma wanda aka wa suna muhammada annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wala ya asa ba bayan ɗan mahamin ƙurbin ga kusanta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa in ba'u dalmada ko da yake ya yayi nisa amma ba zan yanke dan maha ba istahkamat law'atu sada haƙiƙa ƙwanƙona ta tsananin ƙishirwa ta kyautatu ta tabbata fi ablu'i ga awazzaina fa uzuran karbi uzurina fa inni haƙiƙa ne uraƙiƙu ina sililintar da magana ta an sabuhin saboda kwaɗayin kalacin subahin Birek faski wannan na daga cikin al'amsalul arabiya cewa an sabuhin sabuhin uraƙiƙu wani mutum ne ya sabka a wani gida sai suka ba matsayin bako sai suka ba shi abinci da daddare shine kabuku da jijjihi ta yi sai tuna ta yi musu maganganu haka na hikayoyi masu ban daɗi na laraba masu alheri yana ta kawo musu laraba masu alheri ai wani ba larabi alheri gare to bayan haka sai ita mai kula da eh, gidan sai ta ce a an sabuhin turakiko kana gyara magana ka ne kana sililin murya ne kana kyautatar da magana don ɗaya a kawo mahalan kalacin bahin? to sai ya zan misali kamar dai tana nuhin yana kyautatar da magana ta don ɗaya a bashi wannan kalacin subahin to shi ne yake cewa a karɓi uzurina ne haƙiƙa ne daidai nake da wancan ku? ina sililintar da magana ta an sabuhin don ɗaya in samu kalacin su bahin ma'ana ina kawo wannan magana ina kawo wannan koke don in samu ziyarta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Wannan kenan, alhamdulillah.